الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري لا ربا درن a wannan dare na laraba daren biyar ga watan muharram hijira 1441 da ya dace da daren hudu ga watan septemba a yuli 2019 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu don ci gaba da karatunmu na littafin rawdatun nazari wa jannatul munazari littafin usulul fiqh ba mu gushe ba muna cikin babun nas باب نسخ muna cikin tarihin naski ibn qudama rahimahullah ya kawo tarihin naski wanda ya zaɓa sannan ya kawo tarihin naski na mu'tazila kuma ya nuna cewa wannan tarihi ba ingantacce ba ne ya ba da hujjojinsa sannan kuma ya ambaci hujjojin su mu'tazila sannan ya faɗi hujjojin da mu'tazila suka dogara da shi na cewa tarihin da shi ibn qudama ya zaba wanda shine tarihin da jamhur suke kansa shi ma ba daidai ba ne na ji anan muka tsaya ku to ibn qudama mu'tazila sun ambaci abin nan hujjoji har biyar da suke nuna cewa tarihin na ibn qudama ba daidai ba ne. ibn kudama ya bada amsa akan itirabin su na farko yanzu za mu tashi akan itirabi na biyu itirabi na biyu dama sun ce الثاني أن خطاب الله تعالى قديم لا يمكن رفعه maganar Allah da yake fuskantar bayansa mukallafai da ita magana ce dama da tsakiya babu ta yadda za a ce za a ɗauke ta tabbatacciya ce ba a za a ce za a ɗauke ta saboda ka tarihin muku dama na cewa naske na nufin ɗauke hukunci da ya tabbata da kitabin farko saboda kitabi na biyu ba daidai ba ne to zai ba da amsa kan wannan shine ma'anar wa amma amma kan hujjansu ta biyu فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تألق الخطاب بالمكلف ابن قدامة أي أبن أكي نفي ده نسكي شيني ɗauke ta'alluk khitabi ratayuwar maganar Allah ɗauke wannan ratayuwa a gusar da ita a ɗauke ta bil mukallafi wadda ke ratai da mukallafi a ɗauke ta shi ake nufi ba ya magana ce ake ake ake nufin ɗaukewa ba a'a ta'alluq al bil mukallaf ratayuwar maganar da shi mukallafi wannan ratayuwar ita ake gusarwa ake ɗaukewa. kama ya zuru ta'alluquhu bihi kamar yadda wannan ratayuwar maganar take kawuwa ga barin shi mukallafi liɗarayanil ajizi saboda shigowar kasawa asali an yi wa mukallafi magana da ya salla a tsaye zai tsaya ya salla ya yi ruku'i da wane da sauransu a lokacin da ya samu matsala ba iya tsayuwa shi saboda haka wannan ya kawu daga menene daga ta masa tsayuwa kenan yanzu zai yi sallah a zaune wataƙila ma sai a kwance sai yi sallah a kwance ko ba ta akwai fitsabi wanda ke wajabtawa mukallafi azumi lokacin da ya zama to baya da lafiya hmm, ba zai yi azumi ba saboda haka ratayar wannan kiɗabi da shi sai ya sai ya kau a haka abin yake ya kamata mutum zai su fahimci wannan shi ne mana kama ya zulu ta'alluquhu bihi ay kama ya zulu ta'alluqul khitabi bihi ay bil mukallafi li darayan al ajli ala al mukallafi saboda wato faruwar ko samuwar kasawa daga shi mukallafin wanda da babu shi samuwar da sai yanzu ta faru wal junun ko hauka mukallafi yana nan sallah ta zama wajibi a kansa abu kaza zama wajibi ga sunan wajibi ba iyaka da ya haukace shi kenan wa'annan abubuwa sun kau ratayuwar kitsabin da shi ya kau sau saboda kitsabi yana nan amma ratayuwarsa ga mukallafi shi yake kawuwa shi yake daukewa kuma wa ya'udu bi audul qudrati wal aqli idan da ratewar tsabin nan ta kaune saboda kasawarsa da ya yi lafiya yanzu ya dawo cikin lafiyarsa shi kina wannan zai dawo shi ne mana bi audi qudra yana dawowa da dawowar iko wal in kuma hauka cewa yi wannan ratewar kitabin ya kau idan hankalinsa ya dawo sai sake dawowa ko أما شيء والخطاب في نفسي لا يتغير شيء أسأل إما قال الله بقى يتنجع هو رأيك زوفه قال عمنا الشيء كتاب الله إذا ما قديم وسوى لك لا يمكن له ودب يتعصوا كم فهمت هذا من القدامة تا وأما الثالث أما هجة سأوك تتوري تاريخ ابن قدامة هنا قال انت أنامكم inda yake cewa inda mutazila suke cewa annallaha ta'ala innama azbatahu li husnihi ai Allah dama ya tabbatar da wannan hukuncin farkon saboda kyawunsa fannar yu'addi ila an yanqaliba al-husnu qabih eh, abin nan eh, al-hasanu idan an hana aikata wannan aiki kenan wannan zai wajabta kyakkyawa ya biye zamanto mummuna wanda kuma wannan ba yiwuwa in ji mawuce zai to ga amsar sun daga guda ba ya ce wa ne salisu amma magana ta ta uku ita wannan magana ba ne maganar tana ginuwa ne Alas ta ne wata biyu da akwai a akan ganin kyawun abu da kuma ganin munin abu a hankali da mutum ya suranta abu a hankalinsa ya ga kyakkyawa ne ka ce shi na zama kyakkyawa hatta a wurin Allah ko a idanun shari'a da kawai ka suranta abu a kwakwalwarka ka ga mummuna ne shi kenan ya zama to mummuna hatta a wurin Allah a shari'ar Allah wannan mutazila ne suke faɗin wannan saboda kuma ba ruwanmu da shi saboda ba daidai ba ne hankali ko da dai yana fahimtar abubuwa da yawa amma ba wani dukkan abubuwa yake fahimta ba saboda haka shari'a tana shiryar da shi domin yana kasawa shi hankali akan samu rauni da gare shi kamar yadda jiki ke tsufa ke rauni da sauransu haka ma tunani saboda kan kace ka duk lokacin da hankalin ya baka abu dai-dai ne shikenan ya zama daidai wurin shari'a kamar da mutum zula suke gani wannan shirme ne saboda mu da masu asali tun farkon fare ba ruwan mu da التحسين والتتبيه الأقليين واضح mu a wurinmu shari'a ita ce alƙali duk da ba ma kore daurin hankali ko aikin hankali kamar da wasu ke yi amma kuma mu a wurinmu shari'a ita ce gaba tana tallafawa hankali tana ɗaga hankali inda hankali ya kasa inda za a kaddara hankali ga cewa shi haka din nan baki ne shari'ar ce bari ne to gaskiyar lamari shari'a ce mai gaskiya domin hankali ta tasashe ne A da kawo ba za mu bata lokaci kan tattauna kan wannan ba wannan kan aqidar su ne na cewa ayin aka haka dama Allah bai ce a abin ba sai saboda kyawunsa yanzu kuma yi hana abin wato kyakkyawa zama muna kenan wannan mu wannan ba ba zai lalace mu ba domin mu a wurin mu ba dole ba ne duk abin da Allah ya ce a yi hankalin kowa sai ya ga dace da abin an fahimci abin ko abin da Allah zai ce a yi shi kuma babu shakka abin da Allah ya ce a yi shi kyakkyawa ne amma wani hankalin da zai kasa fahimta rika gani kamar ba daidai ba ne amma su mutazila su a iya tunanin su duk abin da hankali ya ga cewa shi kyakkyawa ne to dole ne Allah ya yi shi wannan shi suke cewa dole Allah ya shigar da mai aiki kyawun aiki aljanna ba maganan dole a ciki kuma za a yi da dalla-dalla yaushe ne ɗan shekarun ɗan shekarun ka da ba hamsin ba cikin bautan Allah za ka cancanci biya na gidan aljanna na shekaru ba iyaka miliyoyin da ba iyaka wadi saboda haka ko fadalar Allah ce yawo kuma ma kaddara mu ma yanzu muna tare da mu'tazila wurin faɗin ce yadda da at wa at al-aqliyani wa ya gaya musu abu in yana da kyau a yanzu ba zai iya juya ba idan wanto baya da kyau kuma bayan an jima eh, ba haka na faruwa kan abu ya dace yau yanzu lokacin da muka taso kowa ma kana ɗan saurayinka ɗan shekara goma sha biyar sha shida wane ne lokacin cin naman kaza da wane ne zai amfane ka zai ta ma sa ka ƙiba giggiyara ma jiki to ana nan nan kaga shekara arba'in kaga shekara hamsin shin naman kaza zai fara zama ka matsalar <laughs> naman rago ba za ka ba za a je a je lokacin da kana dan shekara sha biyar shekara goma wane ne gishiri yana taimakon ka kana jin daɗinsa da shuga da wane ne za a kai ga lokaci cin gishiri kuma sai da matsala a wurinka kuma duk gishirin ne bai canja ba kuma haka to haka abun yana nan shi ne bai canja ba amma in aka dubi wane ko da bisa zamani da itibarin mutum ko a itibarin zamani yau yana iya zaman tuwa mai kyau gobe zaman kyau ba na kyau bane dangantaka ga abu kaza dangantaka da wani kaza shi ne yake cewa wa qad qila inna shay'a yakunu hasanan fi halati ko ma ai za a bada amsa akan a ce abu lallai abu ya yakunu hasanan fi halati ya zaman cewa mu kyakkyawa a wani hali wa qabihan fi ukhra da zaman cewa mu a wani hali an fahimta amma ko da mun amince da wannan mun yi tafiya tare da ku lakin la yasifu hadha al-udhru li jawaz naski nask qabla dukhul waqti wannan uzuri ba zai inganta ba saboda shi naski kamar da muka ba da bayani tun a farkon babin nan yana halatta qabla dukhul wasu tun kafin ma lokacin ya shigo ana cewa na wajabta muku sallah kaza gobe yanzu muna dare muna dare laraba to gobe da ranar laraba na wadatta muku abu kaza ya zama to kafin birin kafin birin nan ya kare a ce kuma an soke yanzu ba a wadatta muku ba wannan yana halatta saboda kaga ba a kai ma ga abun ba bala na ce yanzu ya ji ya zama to mummuna ko ya zama to abin nan wannan duk naski ne mun riga mun ba da wannan tarihi na naski kenan ta kowane irin hali ma itiradun mutazila ba da wato abin nan kofar shigowa a wannan eh, a wannan wuri fa amma amara bihi fi waqtin wahidin kaga a wannan lokaci shari'a ko kuma Allah zai zamanto ya hana abin da ya umarni da shi duka a lokaci guda kuma wannan shine halin nasu saboda haka itibarin at na wa takbihu duk bai taso ba to bari mu tsaya nan ko na bari maganar abin nan ko maganar abin nan namu tun da wannan shi ma tsari ne ɗan lokaci ne na'am na'am ba damuwa ba damuwa ai za mu ya kuri da mu karanta kawai yanzu hmm.